Assalamu alaikum masu kallon mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da ni a cikin shirinmu na labari na. Labari na dai shiri ne da muke kawo muku wato daga bakin mai ita. A yau ma ina tare da bakwata wanda za mu tattauna akan wani labari da ya shafi rayuwarta. A yanzu kuma wato zan ba ta dama za ta gabatar muku da kanta. A madadina ne gabatar da wannan shiri sunana Fatima Abubakar nake muku barka da zuwa wannan zaure. yanzu kuma a gare ki bakwata ki gabatar mana da kanki assalamu alaikum wa rahmatullah sunana maryam muhammad bello wacce aka fi sani da rx maryama ni pharmacist ce kuma yar kasuwa ina yin small chops da abubuwa dai tuwa maryam kin ji wannan zaure na ko na labari na ne <laughs> tun tuni dai mun kagara muna son mu ji wani labari yau kike tafi mana da shi abin da ya fara jawo ra'ayina akan wannan wata na gani an breaking heart ɗinta tana ta ciwo har da su oxygen da mai mm. to sai ce bari in zo in sharing wani labarin true life story ne saboda ni ne ma kaina abin ya faru a kan akan wani ne saurayina mm. <laughs> mm. muna tare da shi muna soyayya sosai hmm. irin ni ma ma gama ganin future a kan shi saboda ni kawai shi yake son aura mun gama tsara ma komai akan rayuwar auren mu shi kenan lafiya lafiya muka gama nan na zo hutu ma muka haɗu muka ci gaba da abun hmm. har muka har na koma school lokacin ba na nake makaranta ba da na koma school a ah, shi ma dai lafiya sai ya saba da daddare shine last wanda zan yi bacci da shi in mm. yi bacci irin mm. muna waya mm. shine kuma da safe shi ma zai tashi ne in je in yi sallah in yi ina to ranar da abin da ya fara faruwa da sakon da ta yi kamar ana tare a kamar irin kaka kin riga gama kin gama ganin rayuwar aure da da shi sai na je ranar da na tashi bai kira ni ba kuma mun rabu lafiya karfa na na je su na dawo bai kira ni ba it was all like him bai saba irin bai kira ni ba sai na fara damuwa sai dauki waya na kira shi bai bikin ba shi kenan dai irin na share na dauka irin aiki ne suka yi mishi yawa sai dai shi wanda ya ci mishi komai ba sai bayan kwana biyu ya kira ni ah. da ya kira ni lafiya lafiya muka ini ban dai nuna mishi komai ba gaskiya lokacin an nuna mishi kawai noma muka wuce da ya kira ni sai irin irin giyan soyayya ne sai na je sai postin hoton shi a facebook mm-hmm. na sa irin da ɗan letan ƙaunar na mm-hmm. irin soyayya-soyayya na so ban san mu ba akwai akwai friend din matan shi a cikin friend list ina mm-hmm. sai ta share hoton matan shi ta gani ta tura min da friend wannan friend request eh. ban san ita bane ba amma dai na san sunanta so zaka iya tunanin ai suna ya zo iri daya na accepting ashe ita ce nan ta fara bambam ta bala'i ta ce mata ki ya hakuri na ce ni miji ki zan aura hmm. ba zai yi mun fara yin faɗa da ke a waje ba hmm. ta ce dai to tun da ka da ban aka ce wani hanzari ba ba eh. wato wannan soyayyar da ta kai wannan a level din mm. dama iyaye sun riga sun gaskiya gidan mu kowa ya san da shi yana zuwa gidan mu ai dai sana faɗa ni bana taɗi a waje eh. sai ya shigo cikin falon baba na sunan zamu haɗe da shi irin dai magana tana tafiya daidai ko ya tafiya ina ganin akwai ma lokacin da ina zaune waya na hannun baba na mm. ya kira ni to irin na 7 number shi da 5 yana gani ba wani ya gani mm. sai ya miƙon ya e ce gashi na su mama nan ɗori ta riga ina ga ta faɗa mashi mm. ana haka dai da ta gani matan ta zo ta gama mana ɗinta sai ya zo ya ce bibi mai haɗa ki da mata ta sun ce ita da ta faɗa maka mm. me yasa baka tambaye ta ba a nan irin dai na ce mishi ga abin da ya faru sun zo suna ta zaki na saboda na sa hoton ka ya dai bani hakuri ya ce shi kenan na ce mishi ba komai ya wuce tun daga nan ka ci gaba da su ya to irin wata ɗaya wata biyu ya ɗauke wuta to ita a lokacin ta nuna miki kamar dama ta san da ke koko dawa bata san da labarin ki ba bata kawai dai zagi mm. tunda ta ta shiga hoton ta fara zage zage ta biyo ne dm menene gidanta ne ba zan shiga ba <laughs> waye mutu waye tashi na ce mata idan Allah ya kuma sai na shiga na ce mm. ke matan shi ne kuma yana son ki kuma uwa mm. ƴaƴansa ne so zan respecting abin da yake so ba zan biye ki ba muka gama dai ya kwa na ci miki daina kira na mm. kwata kwata in na kira shi ba zai dauka ba in kira in kira to a lokacin ne dai farkon abin da ya fara mm. faruwa na shiga tashin hankali mm. ko makaranta na ji ba na iya yin komai sai kuka sai kuka yan class din su tambaya na mene ne <laughs> ba mana manta akwai lokacin da ana cikin lectures na ba zan iya dauka ba na kira shi bai dauka ba kawai in ga miki na bar hall din na tafi masallaci da yake akwai kusa da masallaci na tafi masallaci na fara kuka ina su da ina ta iri ihunin da zuciyanka ya rike hmm. kawai su kashe eh ina ta ihu ina su da ina Allah ka kawo min dauki Allah ka kawo min dauki ina ta ihu irin yan class din har suka gama lectures dai ba su gani ba sai suka zo aka irin larabawan kin san su suna every lecture sex su su gyara fuska su wani sai suka zo sai suka gana a wurin ina ta kuka suka je suka kira yan uwana yan nigeria suka ce me faru da ita kowa ya zo ya tsatsaya me yake faruwa na ce musu babu komai kawai an mara rasuwa suka ce to na kama hanya na koma gida lectures din ta ban karasa ba kenan na tafi gida na je still ringa kiran shi bai dauka ba sai bayan kwana biyu ya ƙara kira ni na ce mishi kana ganin ki waya na baka dauka ba sai ya ce min wai idan ya ga miss calls ina gaba da yau sai ya ce min idan har na kira shi bai dauka ba kan kara kiran shi ya gani dauka ne ba zai yi ba ikon Allah ya ce mishi Allah ya baka hakuri ya ce amma ka ci gaba kuma saboda ina son shi na kasa hakura hmm. aka gama dai wannan kes din so ban hakura ba fa amma dai in ya ga dama ya kira ni hmm. bana kiran shi duk da bai dame ki ba kin dauka ba kawai ni dai da abin da yace amma abin da Bahaushe yace sai hana ganin <laughs> laifi to bana ganin laifin shi saboda a lokacin da case din ya fara faruwa ina kiran kanni na haka da mamana in ci musu ga halin da ake ciki baya daukan wayana sai su ce mun irin sai suka fara jin haushin shi to hmm. da suka fara jin haushin shi suka fara jin irin rabu da shi mana hmm. sun ji ba zan iya ba sai na faɗa musu da halin da nake ciki ina da roommate lokacin ɗakin mm. mu biyu ne mm. to yadda take ganin kullum sai in kwana biyu bai yi bacci ba ina zaune in na tumbuɗa tanduma na anan to ina mm. gefen gado na bana bacci bana cin abinci ita mota na ita ce mata ke zuwa da kawo abincin da ce ma Maryam da abin da yake da miki saboda bana iya sharing da kowa da abin da yake da miki abin da kike is very good ki ci gaba da addu'a amma da Allah ki sassauta mu kanki to ni wanda ma zai ce in sassauta mu kaina sai ki ji kawai kawai ma ba haka kike son ji haka nan dai na cire a cikin kuna abinci na cire na ƙara kama wani ɗaki ni kaɗai saboda kan ma wani ya zai kin fara shiga depression eh na mun canza ɗaki kawai ne kaɗai a ɗakin nan zan rufe ba zan fito kusko ba zan ba zan zauna in kuma duk gida ba su san mm, jikin da kika shiga ba sani sai so ɗaya ne ranar shi ma ɗin ranar da na kwanta ina kwance kawai ciki na girgiza yake har gado fa girgizawa yake mm. na rasa me yake min daɗi ne kuka na sauka ƙasa ne ne kawai sai ɗauka waya na kira baba na fara kuka na shi yawa zuciya ta za ta fushi ya ce babu kamar addu'a san mutu wallahi mutuwa zan yi ya ce me ya faru na ce mishi ga dai abin da na ce mishi ya ce kin faɗa da wani ne na ce mishi ni ba da kuma ne faɗa ba kawai kamar addu'a ba na jin daɗi zan iya mutuwa wallahi sai ya ce mu don dai haka ya ta kwantar min da hankali ya kwantar min da hankali har sai da ya tabbatar da komai ya wannan ana ɗin dawo normal haka hmm. ne ya kashe waya shi ma ɗin duk da haka ban ba su fayyace musu asalin abin da ke faruwa ba asalin abin da yake faruwa ba a lokacin ina muna da exams hmm. kuma final exam hmm, na ji tun da nake a rayuwa ta ban tsoko ka a exam hall ba ina iya na iya ban oh, iya ba ban iya ba zan ma iya in na bushe iska ma in maida muku hmm. questions din da ke ciki a asashi hmm. sashi ɗin jin su mutum amma ni baya damuna amma a ranan da na kafin shiga exam din hmm. na kira shi bai bikin kodin ba kawai sai na tashi sai na shiga exam hall ina zuwa ga komai fa na sani tunda na ni na nake koyan wasu to ta yaya ina ni ba zan iya na shiga na eh, wannan dan har na juya na ke ce mana kusa da ni abinda muka karanta last ne ce mishi din haka mm. abinda muka karanta last ne shi eh sai na ce mishi to shikenan ta gaba na kuma ina hakan ne concentrating zan fara rubutu kawai na zai fadin mun are shikenan ya fado cewa fa na fa kira shi bi dauka wayan nan ba kawai in ga miki na fara ko <laughs> na sai haka a wannan ban ƙara dago ba har aka gama exam din kuka kawai nake tun daga nan cikina ya fara ciwo a fara bleeding na tafi gida ina zuwa na kira baba na ci mishi ina duwa ma dai na shiga toilet mm. to yadda na ga irin daga nan din zuwa har mm. irin abin ya ya tada min da hankali mm, irin yawan jini da eh, kika yawan duwa sai kira baba na tuni mishi video na tura mishi da video na ce ga halin da nake ciki a ranar ya siya ticket ya ce in dawo gida na gama exam sun ce mishi ina eh, gama dama last paper na ne na gama exam sun ce ce to in dawo gida ya ce cika bincika ya siya amin ticket na koma gida ran da ya ce na ga na ga wannan a lokacin ina da kiba sai ba mai da kiba ne shekara wajen na amma har ba mai da kiba ina da kiba sosai amma yanda kowa ya ga irin yanda na koma siriya kowa in ta gane sai ce Maryam lafiyanki Maryam lafiyanki ce mashi lafiya karo aka gama wannan hutun a gida irin na dan saka jiki mm, tun daga yan uwanka da ni amma duk da haka duk da haka ban manta ba kuma ba wanda ya sani kowa dai sai in ci mishi ai kawai bayan da lafiya ne mama ta damu da ciwo a je asibiti ai menene tesis din duniya an yi har da su ECG har da su mm. ga yanda yanda kirji na yake kumbura wata rana har ruwa yana yi irin kuraje su fito su yi mm. ruwa amma ba akai akai x-ray akai menene amma dai babu <laughs> wannan labari sai dai in ce na gan shi kila a ka a indian ko a da har ba faɗa maka akai ba kwarai da gaske a lokacin ma akwai da ta kashe kanta akan saurayi a daidai lokacin kes din da ni ban ga laifin ta ba hmm. saboda ni a halin nake ciki ni fa buga kaina nake a ungo ina Allah ka dauke ni Allahu akbar <laughs> saboda pain din mm, ashe so gaskiya ne ba za ka iya irin na kasa kasa mm. amma da duk da haka dai ban kasa a biya eh ba ku kuma cire tsammanin ubangiji ba tun da gashi ma inda Allah ya taimake ki rashin baccin da ne in kika zauna addu'a kike da kina in na tashin dauki wani yanayi ne a ce ko ki sha wani abu ko ki yi to yanzu da ba mu san labarin da muke bada gaskiya dan lokacin gaskiya ko zan yi addu'a mm. ba na sai dai kawai Allah ka ji al'amari na Allah ka duba min al'amarin na Allah ka kawo min sauki a cikin mm. al'amura kawai abubuwan da nake kenan mm. na ji gani na kuma su a lokacin ma har wani dokta wani dan su din da shi mai ce na suna mm. na kasa in yarda irin suna yake yayi yayi har iyayen shi sun san da ni amma na kasa shi kuma ya zo son masoyi shi kuma ya zo son <laughs> nace mishi yace mishi ba zan iya yin soya ba yanzu ina cikin wani halin da ba zan ma iya asirtin wani bane ba ya ce shi in Allah da zai zama alkai a gare ce ai ba a sani hmm. kuma duk da haka fa baya kira na tun a lokacin hmm. wajen shekara ɗaya haka na kwashi baya kira na ko a jikin shi ko a jikin shi amma in kika kira shi jifa jifa yakan dauka ko ya daina dauka wata rana ba sai dauka wata rana sai dauka hmm. shi ma a wata rana in yi bushi iskan shi zai kira sai ce ki ya hakuri in ce mushi ba ku aka zo ya maka yau si ma still ana cikin haka in na kira shi wata na ya kira ni ina kuka ina ce hmm. mishi abin da kake ba ka kyauta mu hmm. so akwai wani group a uh, facebook hmm. sirrin ya mace kawai ranar sai aka yi posting wai a cikin wannan group din akwai kishiyoyi sun ce ina comment ina ina gefe ina karanta comments Sun matan shi ta zo wannan din sai ke cin babu kishiyoyi sai dai waɗanda suke kuka suke kiran mazajen mu suna roƙan su hmm. kan su so su hmm. kenan ina so shi wato tana ta bibiyan al'amarin ki tun lokacin da ta san cewa eh kenan sai abin ya bana hmm. dole za ka ji zafin awa. na dawo gida ina ta kuka na ba na na kira wata kawata na bata labari ina ta kuka na ce mata ga abin da yake faruwa ta ce miki ya haƙuri ya ce mata gashi nan irin dai halin ta san halin da nake ciki ai ko ta an ta kira mata da nan shi ta kira shi ta yi mishi tattas ta ce kai haka ce ake yi wa haka za ka ji daɗi su yi manza da ita ya ce kuma ba sai aka zo <laughs> kawai sai gashi ya kira ni yana kira na muna ban ɗauka ba ya ci kira na ban ɗauka ba tun daga lokacin da daina mm. ɗaukan wayan shi ko ya kira ni ba zan ɗauka ba mm. ya sai ya tura irin messages irin he sorry he can't do without me waye mutuwa ta shi fai yana suna wallahi ba zai iya rayuwa babu ni ba in ya haƙuri da abinda da yake min ya sani shikenan muna ma akwai abin da matar ta ce na a facebook sai ne screenshot sai ne sa a facebook na ta irin su ne suke rashin ɗin ba mu ke rashin nasu mm. shi ma ɗin ta zo ta gani tana ganin ta fara zaki na ta uwa ta uba ah. na ce dama irin ke je ajiye aiki na ce na mm. tausaya mashi wallahi mm-hmm. na ce insha Allah ko da shi abinci ne na mm. bar ki je ki cinye shi ko da shi na auta maza ba zan ƙara bin shi ba na ce ki je ki cinye shi na rabu da shi tun daga lokacin na canta ki san waya ta a ta na je na saka <laughs> na fulashin na cire sim ina na kakkarya na komai na manta da shi hmm. haka mutum na ya rabu da ni ya ce ya aure To masu kallon bari mu je hutun takaitaccen lokaci kada ku gusa na san kuma wani labari kuna so ku ji yadda zai kare ku dakace mu. Barka mu da dawa daga hutu idan yanzu kuke kasancewa tare da mu wato muna kan shirinmu ne na labari na inda kuma wato muke tattaunawa da babban bakuwata ta yau wato Maryam. masu kallon maryam dai ta tsaya a wani gaba wanda na san kowa yana son ya ji yadda wannan labari ya kasance amma abin farin ciki shine kafin mu kai ga ƙarshen wannan labari ga dai maryam nan ita take ba mu labarin nan da bakinta tana cikin ƙoshin lafiya kuma da rayuwarta to maryam gare ki ah, ya je ya aure ba ma san ya yi aure ba sai su ba da contact da ni tun daga lokacin sai ya kira ƙanina bayan six months ne kamar ko eight months da auren shi sai kira ƙanina ƙanina ya san tun a lokacin ni ma ɗin na yi samari da yawa mm. na ringa tura su gida ma da na ringa tura su gida an sai na tura wannan mm. sai in tura in ce sai bayan kwana biyu sai in tana ce ila fa zai dawo ba zan iya rayuwa babu shi ba shi nake son aura mm. sai in ce babana na fasa ba na son wancan ba kuma reason kawai ni ba na son hankali na bai kwanta da shi ba aka zo ya dawo da ya dawo na ƙara na yadda da shi ya sake dawowa bayan ya yi aure ya kira ƙani na ya ce mashi lokacin ina ina sai da su na ce ina sai da mm, small chops mm. so ina yi sai ya kira na sai ce na so ya order sai na ya ce min to ki min kaza bai gaya mun wani mm, amma ya riga ya san cewa ina san shi sai ya ce ki min kaza sun ce to da ya zo ɗauka sai ƙanina ya ce mu je ki kira ka ni in kai to irin an maka ciniki mm. za ka je ka ga wannan customers ɗinka sai na ji ina zuwa sai na gan shi sai na juya Ahmad ya kirkon ya ce kawai ki fasa ki irin <tsk> kawai ki basa na ce mishi to shikenan irin dai muka tsaya muka gaisa na kuma na kuma cikin gida shikenan daga nan Ahmad ya ba ne. Mm. muka ci gaba da waya inda muka mm. tsaya sai ki ce mun ai yayi aure nace mishi wallahi ban yadda ba nace mu kan matan ka ta mutu wallahi <laughs> ya mutu ne ce mun wallahi a shi kowa lokaci yayi yayi aure amma shi yayi regretin auren ma shi ni yake so dai irin kin gani ya eh. dawo mun mm. nace mishi to shi kin ce ka ƙara yaudara ta an mm-hmm. ka yaudara ni ba zan yafe maka ba mm-hmm. ya ce min wallahi ba zai yaudare ni ba ai shi ma ko da nan cin yana suna saboda ko lokacin na na datsa wani contact da zai neme ni shi yasa bai neme ni ba don shi har kofar gidan ma yana zuwa ya tsaya da ko wani zan fito ko zan fito ko shi wani na zai fito ya mm. gan shi an sanin bana shi still yana suna ba zai iya shi ma rayuwa ba ni ba na ce mishi to shekenan irin da <laughs> ya ga mm-hmm. kayan maganganun to dama abin da kake so ana cikin tafiya ana tafiya ya kaman ya canja yanzu in na kira shi na ce mishi yanzu na in ke sa in ganka zai zo ana cikin hakan ga yanki sai ya ƙara bada ya bada space mm. yanda yake bada ya bada shi ma sai na manta da shi already akwai wani shi ma mm. sai na tura shi kawai na ce bari in yi aure na kawai in mm. huta da na tura wani shi ma sai gashi ya ƙara dawo <laughs> na ƙara kansili na ce ba wani bana so Allah mai ya sulo shi wanda na tura din yayi tafiya baya mm. ma Najeriya gaba ɗaya ranar lokacin sai na na daina ma daukan wayan shi na dina komai ko ya kira ni na mm. blocking din shi ma bai san gaira ba bai san gaira ba bai san dalili ba <laughs> haka kare dawo ya kuma kare dawo. da ya dawo wannan karin ba dai ma shine ba shine last ba ya ƙara tafiya mm, ya sake dawa ya ƙara dawa su da ya kafin ya dawo na samu shi ma wani mm. muka fara soyayya da lafiya lafiya shi har na ma dan fara san shi mm. na tura shi gidanmu ya je ga wan babana da ya ga wan babana washe gari aka kira ni aka ce min an turo an zo ne ma aure na kina san shi na ce mishi ina san shi ya ce bayan kina san shi na ce ina san shi ya ce idan na an samu shi ba ja da baya ba zan wannan ba na ce mishi na yadda ina so mm-hmm. zan aure shi ya ce to shi kenan in tafi ina koma labarin asar maka mm. ya kadawan babana mm. ina isa gida bayan isha'i ya kira ni wannan al'awari Da kira na yana kira na kin ga bayan isha'i ya kira ni mm. ko bacci ban yi ba karfe bakwai na safe washe gari a gidan wani babana yau na dai na ci magana auren na a fasa ya ce me yasa na ce mishi ba mu gama fahimtar juna da shi ba ya ce dai in akwai ce mishi babu wani damuwa a dai ƙara bani time hmm. ya ce to sai na koma irin nake ce mishi na ji na kansilin maganar aure na sai ya ce mutu muka dai ci gaba da su ya sai sun ce mishi amma inda gasa kake kai maka tu hmm. a yin na fara gane irin hmm. abin nashi akwai yaudara akwai yaudara a ciki sai shi zai ci mutum ya zo da shi da abokin shi da sallah bayan sallah kai hmm. ya je lecture makani na ya bi su ya je ya zauna da abin da hmm. aka yi ya gaya mu sai ya koma suka je kuma baba na in baba ya ya tarbe shi da kyau to like an zo neman yakka dole hmm. zaka tarbe mu da suka gama lafiya lafiya suka rabu sai ya ce mishi tunan da da sati biyu zai dawo sai ya ce to nan da sati biyu bai ba sai ya kira ni muna waya sai ya ce mishi me ya faru sai ce wa ai wan baba na bai tarbe shi da kyau ba waya ma nuna mishi ni ma sun zai zo ba bi ma sun da zuwan shi ba waya mutu ba tashi irin dai sai ce mishi da aka ji na ce ko da a ce ina da family issue da iyaye na bana yarda a raina min iyaye na ce kai zan iya rabuwa daga iyaye na ba zan iya rabuwa da su ba tun daga nan anan ne na fara gane mm-hmm. cewa abin din shi akwai yaudara yaudara amma kuma still ina shi. Mm-hmm. sai na ce ma'amadin ga abin da ya faru sai ce min kawai ki shiru kake ci kuma ki kyale amma da ni na san gaskiya ba haka ya faru ba sai na koma gida na ce baban to kin ga riga shi ma ya ce da magana aure iyaye na ba san kuma me yake mm. faruwa ba all this while ba wanda ya san ba wanda ya halin da ya saki a ciki ba wanda ya san shikenan sai baban ya ce min na tura mashi mutane da yawa ka amai ka umai da su kananan mm. mutane ya ce min ya magana shi wani dan kan sai ce mishi babu magana na haƙura da shi mm. sai ce ma in ma na haƙura da shi ba ni ya kamata in gaya masu in mm. gaya mashi cewa na haƙura da shi ba su ya kamata tunda magana ya kuma hannun su ya kamata su gaya mashi sai na ce mashi ni da na riga na kore shi a lokacin ma ban koyi shi hmm. amma dai ba na riga na cire shi kayan hmm. ba ma ya kira na kwata kwata tun daga lokacin sai na kira abokin shi sun ce mishi ina so ka dauke ni kamar kanwa hmm. in ka ake ma abin da ake ma za ka ji daɗi na ce ka cire baka san na ba ban san ka na ce ka ɗauka cewa ciki ɗaya maka fito da ni da kai na ce idan aka yi mata abin da ake min na ce duk abin da ake min ka sani na ce idan aka yi mata za ka ji daɗi sai ya ce a'a na ce ina so mun min tsakaninka da Allah mm. aure ya zo da shi ko ba aure ba mm. sai ce Maryam <laughs> yana son ki mm. amma dai in kin samu miji ki auren ki na ce mishi a lokacin matansa biyu a lokacin matansa biyu wai fi da kuɗin da zai aure ni na ce babanmu yana da gida san mm. an san mana gida mm. na ce kuɗin lefi zan baka kai mm. na ce abinci zan ciyar da na kawai ni dai ka aure ni kuma a lokacin kake ce ma ina da samarinta shi bai ma isa ya je gurinsa ba saboda mun yayi amma kuma sun ba na san su akwai wanda babana ma ya san shi amma kuma sun ce ba na so shi ne shi nake so irin dangi ma har cewa zake na haƙi aure wani mm, amma su ba su san me yake faruwa amma mm. wakin ina da samari sosai amma ni kuma shi wannan ɗin shi na mm. tsaya jira shi nake so in aure baba ya ce to kes ya dawo hannun shi yanzu abokin shi sai ya kira da na kira shi sai yake ce min kawai ki je ki aure na ce mashi to shi kenan na gode na ce min maka rabu na kashe wayana sai na dawo gida shi ma ɗan ba wanda ya sani mama na dama na kuma zari na kuma zarar da zama saboda daga ni sai step mami na kuma tana zuwa aiki in ta je ba dawa take da wuri ba har sai an gama kuka ana gama abin da nake ba wanda ya sani na gama kuka na gama addu'o'i na ce Allah <laughs> kare dai gare ka na ce to na kuma sai baba na ya ce min ke ta faɗa ke ta faɗa akan na kore wancan aka kira ya kira shi aka zo aka zauna da ni aka ci an bani sati in fito da miji idan har ban fito da miji ba wallahi kowa suka samu sai sun aura mu na ce musu to a lokacin akwai mutum ɗaya hmm. amma ba ne san shi kawai shi hmm. na ce to shi kenan na koma gida a kowada ta raka ni ta san lokacin mm. da rangon kuka na cewa ummi ya zan yi ta ce min kira dai kawai ki ta addu'a ki ta addu'a na ce mutum na kuma gida na rinka addu'a na rinka addu'a lokacin kawai sai ga appointment ina na internship mm-hmm. a Aminu Kano ya fito. Mm-hmm. A ranar da ya fito a ranar na haɗa akwati na na kira wani ce mishi ne wallahi an ce yanzu yanzu na interview. Mm-hmm. Ya ce mu kamar yaƙi ki bari sai gobe yanzu yamma ta yi. Kuma ana so kwana visa TV ya ce da na tafi Kano ga miki ban ƙara waiwayan gida ba saboda na riga na mm. ban ƙare kowa in na ina ga kiran ki abu kike so in ce eh ko kuma in sa na in ce mishi ka kira wa shi ina son kaza bana kiran shi saboda a lokacin fushi ma yake ne mm. ina ganin kamar irin na raina eh, musu ana cikin haka shi ma wani kes din wani ya fito a kana wani ya kira ba na ya ce na san shi yana suna da aure na ce dan Allah kar ya kira babanmu da yasan ya san babanmu ai ya kira mu ya faɗa mishi mu ya kira ni a satin ya ce a ranar juma'a zai aura min aure hankali na ya tashi na ce ta ya za a yi in aure shi na shi zan iya auren wannan ba to mijina yanzu da nake aure hmm. a lokacin da ya kira ni ina cikin kuka hmm. na ta kuka lokacin ba ma magana su ya muke da shi ba mm. sai ya ce mu yake da miki rashin mu shiga halin da nake ciki ban ɓoye mishi komai ba <laughs> dama kamar kina jiran wane ne ya cancanta ki shere eh. tunda kin dade wannan abu na damin ki da ki taɓa gaya ma eh. kowa ba na ce mishi aure zan a kuma ranar friday hmm. amma na tura ma na mai sadin ce mishi na so ina so ya zama shi ne mutumin da zai zaɓa mu mutum da zan amma kuma zaɓen da ya mun ba wai ba na so bane mm. kamar cin amana ne mm. na ce mishi ba san iya auren nan ba dan Allah ya haƙuri ya yafe mu ya dan ƙara mana mm. lokaci insha Allah zan turo wani kuma babana ya ce to shikenan Allah sa ma babanki yana da fahimta yana da fahimta na jin cewa yana hmm? kaunar ki in ce ma babana da ni da ƴaƴan shi ma na ni ke ina ya sun ja ma ƴaƴan shi shi ma aka ce ita ma ɗan ya an bata zati mm. ta ce mishi ni ina da wanda ni so <laughs> ba ni da wanda nake so <laughs> amma su ƙara man lokaci mm. in suka ba ni lokacin sha Allah na ce musu ba na so in ci mishi ya turo ne yanzu ya mm. ɗauka kamar irin na amma ina so mu dan ba ma juna time sai in ci mishi ya turo ya ce mutu shi kenan zai je in babana magana sun bani wata ɗaya shi wannan maka fara soyayya da shi muka da yawa da shi na ce mishi ga halin da nake ciki ina Kano ya ci kuma yana na Abuja sai ya ce mun to shi zai shigo Abuja na ce mishi maybe next week to shi wai aka ce hanzari ba gudu <laughs> ya aka yi dan uwanki ne ko ko a makaranta kuka haɗu ko yaya har ya kai ga wanda kika aure wato har ya kai ga kika ma gaya mishi tunda dai ba soyayya kuke ba amma har kika iya kika gaya mishi damuwanki eh duka duka da masu kallon a nan muka kawo ƙarshen shirin na labari na kashi na farko a za mu kawo muku kashi na biyu kuma inda za mu ji wato wannan labari yadda ta kaya